This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 23 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta dawo da Muhammadu Sanusi na biyu akan karagar masarautar. 'yan sa'o'i bayan da majalisar dokokin jihar ta sauke sarakunan kano da masarautu guda hudu da aka nada 'yan shekarun baya bisa canji da aka wannan doka a yau nima na yadda majalisa ta yadda an dawo wadda mai martaba malam sunusu lamina aminu sunusu wannan kujera ta sarkin kano mai mukamin na Gwamnan jihar Kano Abba Yusuf kenan muna tafe da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji ci gaban tattaunawar da sashen Hausa na muryar Amurka ya yi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a kan zaɓe mai zuwa da kuma sauran wasu batutuwa da suka hada da ɓarakar da aka samu a jam'iyyar ta PDP. Sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. inda za ku ji masana sun bukaci hukumomin Najeriya da su tashi tsaye wajen tankarar matsalar ambaliyar ruwa. Amma kafin nan a gyara zama a sha labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan a wani lafiya ga labaran. dubban masu makoki sun cika titunan mashhad na kasar iran a yau dinnan alhamis wajen jana'izar shugaba ibrahim ra'isi lokacin da ake shirin binne shi a hubbarin imam reza mai rufin zinari Ra'isi mai shekaru 63 da haihuwa ya mutu ranar Lahadi tare da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahim da wasu mutane shida a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a lardin Azerbaijan ta gabas wanda ke yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tsaunuka. da yawa sun ɗauki ra'isi a matsayin magajin shugaban addinin iran mai shekaru 85 da haihuwa ali khamenei wanda ke da iko na koli a iran da dama daga cikin masu makoki a mashhad na saye da baƙaƙen tufafi kuma suna ta dukar kirjinsu da kawunansu a matsayin alamar matukar bakin ciki kamar da yadda aka saba yi a harkokin 'yan shi'a wata mota ta ɗau makarar gawarsa ta bi wani titi inda masu makokin ke ta ƙoƙarin taɓawa da hannu tare da jefa fulawoyi da mayafai don neman albarka jami'ai a ukraine sun ce wasu hare-haren da rasha ta kai yau alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin kharkiv na arewa maso gabashin kasar ole senehubov gwamnan yankin ya bayyana ta kafar telegram cewa rasha ta bararraka wurin har sau goma sha biyar a yankin belgor na yammacin kasar rasha yau alhamis jami'ai sun ba da rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da ukraine ta kai daga ta sama ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta tarwatsa makaman roka 35 da ukraine ta cillo da kuma jiragen ta marasa matuka guda uku a sararin saman belgorod an fara iya jigilar kayan agaji zuwa gaza ta wani dandalin gajar gabar ruwa da amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin amurka kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa jack sullivan jiya laraba a fadar white house ya kara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayan mu zai so saboda har ƙari muka so ma'aikatar tsaro ta yi kiyasin cewa kayan agaji sama da ton 800 za su iya isowa da daren jiya laraba janar ɗin sojan ruwa brad cooper ya ce amurka na fatan kai kayan agaji na tan 500 kulle yomin ta wannan dandalin gada wanda ya daidai da tiriloli 90 kulle yomin a cewar kafar labarai ta cnn amurka za ta ayyana ƙasar kenya a zaman babbar ƙawarta ta farko da ba mambar neto ba ce a yankin kudu da sahara na afirka cewar fadar white house yayin da shugaba joe biden ke tarbar shugaba william ruto mai ziyarar aiki wannan muhimmin mataki na nuni da yadda amurka ke karkatar da harkokin haɗin gwiwarta na tsaro zuwa gabashin afirka a daidai lokacin da sojojin amurkar ke shirin barin jamhuriyar nijar inda take barin wani gibi da sojojin rasha suka fara cikewa cewa ayyana wannan matsayi na baiwa kasar da ba mambar neto ba ce damar samun tallafin soji da na kuɗi kamar yadda ƙasashe mambobin neto ke samu amma ba tare da yarjejeniyar bai ɗaya wadda ƙasashen neto ke dunkule ƙarƙashinta ba wani babban jami'in gwamnati ya gaya ma manema labarai da daren jiya laraba cewa shugaba joe biden zai sanar da bangaren majalisar dokoki wannan ayyanawar wadda ke daukar kwanaki talatin kafin ta fara aiki jami'in ya ce makasudin wannan mataki shine daukaka kenya da kuma nuna amincewa da cewa tunima ta zama abokiyar tafiyarmu a matakin ƙasa da ƙasa To karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce gwamnatin Biden na matukar damuwa game da rufe wata muhimmiyar mashiga ta kayan agaji zuwa birnin Rafa na zirin Gaza. kalaman na blinken na zuwa ne yayin bayar da ba'asi a gaban kwamitin majalisar wakilai na rabon kudaden ayyukan gwamnati. We have a deep concern about the Rafa gate Uh, which I endeavored and President Biden endeavored to get Blinken ya ce muna da damuwa matuƙa game da mashigar rafa wadda shugaba Biden da ni muka yi ta kokarin ganin an um, buɗe ta a watan Oktoba don shigar da kayan uh, agaji ga mutanen da ke bukata. a rufe wannan mashigar. Ina ganin kawai wasu abubuwa biyu ne ke faruwa. Na farko A eh, um, ina ganin a siyasance akwai muhimmanci ga Masar ta nuna cewa ita wata muhimmiyar mai bayar da gudunmawa ce. A lokaci guda kuma saboda ayyukan soji da ke faruwa a wajejen da kuma kusa da wurin da kuma dai kewayen mashigar yanayin da ake bukata don kai kayan agajin na fama da kalubale. china ta fara wani gagarumin atisayin soji na kwana biyu a ruwa da kuma sararin saman kewayen taiwan a yau dinnan alhamis tana mai jaddada cewa hakan wata zazzafar ladabtarwa ce wadda dalilinta shine halayen tawaye na dakarun neman 'yancin taiwan kuma wani babban gargaɗi ne ga duk wata takala daga sojojin ƙasashen waje bataliyar gabas ta dakarun 'yantar da jama'a za ta yi rawar daji a mashigar ruwan taiwan da kuma arewaci da kudanci da gabashin taiwan har ila yau da wuraren da ke daura da tsibiran kenman da matsu a gefen taiwan a cewar kamfanin dillancin labarai na shinhua mallakin gwamnatin china masu lura da al'amura dai na cewa wannan atisayen wani bangare ne na bayyana fushinta da china ke yi ga sabon shugaban taiwan laicin tai wanda ya kama aiki ranar litini labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai rahotanninmu. Bayan 'yan sa'o'i kalilan da sauke sarakunan Kano da masarautu guda hudu da majalisar dokokin jihar ta yi, gwamna Abba Kabir Yusuf ya dawo da Muhammadu Sanusi na biyu a kan karagar masarautar. Shekaru hudu da suka gabata ne dai tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sauke sarki Muhammadu Sanusi na biyu daga karagar mulki. wakilin muryar amurka muhammad ibrahim kwari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton doka ta 2019 a wannan jiha tamu an rusa shi haka kuma an dawo da wacce take ta baya wacce da ita za a dinga aiki ma'ana kenan a wannan jiha a yanzu sarki ɗaya tilo muke da shi wannan yana nufin wannan sarki shi zai ci gaba da rike ragama ta masarautar kano baki ɗayanta sarki malam muhammadu sanusi aminu sanusi shine sarki a wancan lokaci to da aka bisa canji da aka yi na wannan doka a yau nima na yadda majalisa ta yadda an dawo da mai martaba malam sunusu lamina aminu sunusu wannan kujera ta sarkin kano mai mukami na biya. Gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf kenan jim kaɗan bayan da ya rattaba hannu akan sabuwar dokar masarautar Kano wadda Majalisar Dokokin Kanan ta amince da ita a ranar nan ta Alhamis. Tuni dai masoya da magoya bayan sarki Sanusi na biyu ke bayyana murna da farin ciki game da dawowarsa kan karagar sarautar Kano. Malam Ibrahim Ado Kurawa marubuci ne akan sha'anin sarautar Kano kuma yana cikin waɗanda ke rajin sarki Sanusi na biyu ya dawo. Alhamdulillah wannan abu ne dama da ya kamata a ce an yi shi saboda ba a cire shi bisa ga ka'ida ba. San zuciya ce ta sa aka cire shi. Kuma babu dalilin kirkirar masarautu kamar yadda mun sha faɗa. su masarautu abu ne wanda yake na tarihi da al'ada kuma constitution ɗin najeriya bai ba wa 'yan siyasa ko gwamnati dama ta yi ba a hankalce to amma tun da ganduje ya zo yi kaga dole wanda za su gyara su masu hanyar da ya biye su gyara shi yasa suka gyara suka rushe suka ce a koma yanda yake lokacin shehu usman dan fodio tun dawowar Najeriya ta farkin demokaradiyya shekaru kusan 25 da suka shuɗe masana tarihi da al'adu ke cewa harkokin siyasar na nema kutsawa cikin gidajen sarautu kuma suka ce hakan ba ƙaramar barazana ba ce ga makoma da ƙimar sarautar gargajiya a Najeriya. Farfesa Tijjani Muhammad Naniya masanin tarihi ne da ke koyar da wannan fanni a Jami'ar Bayar Kano. da can siyasar ta shiga amma saboda ta taku irin na saraki na da sun kiyarta su ba ta ta yi tasiri to makoma sarauta kano shine ƴaƴan sarki ne yanzu da su ƴaƴan sarakuna ne da suke neman su gano to wato haɗama da hanzari yana sa su su kauce wa turban tarbiyyar da ake musu ta gidan sarki sai su koma bin masu kuɗi da kuma 'yan siyasa to duk lokacin ko da wannan abu ya koma haka to sarautar za ta zama kamar tallar ta ake a bai to kuma in dai duk sarauta ta zama na ta shiga cikin hatsari domin duk wanda ya zo ya siya idan ya wanda ya zo wani kuma shi ko baya yi da wannan to cire shi ne Tuni dai gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya ba da wa'adin sa'o'i 48 ga tsaffin sarakunan Kano da Bici da Gaya da Karaye da kuma Rano su mika kayayyakin gwamnati da ke hannunsu ga kwamishinan ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na Kano kuma mataimakin gwamnan Kano Comrade Aminu Abdulsalam. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirinmu na rana a yau, mun fara kawo muku hira ta musamman da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha ya yi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. Inda suka fara tattaunawa a kan yiwuwar haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyarsa ta PDP da Peter Obi na jam'iyyar Labo don fafatawa a zaɓe mai zuwa. tsohon mataimakin shugaban ya kuma yi ƙarin bayani akan rikicin cikin gidan jam'iyyarsu wanda ya taka rawa a kayan da suka sha a zaben da ya gabata. su za mu iya ɗauka cewa idan har allah ya sa tafiyanku da obin ta yi ɗaya zai mara wa ɗaya a matsayin ɗaya shugaban ƙasa daya mataimakin shugaban ƙasa? ya danganta sakamakon zaben yadda jam'iyya ta tsayar ko yadda ku kuka tsayar domin ko yadda yadda jam'iyya ta tsayar dai ai abin da nake magana ne yanzu haka ko kuma bayan an gama zaɓe shine a yadda jam'iyyar pdp take yanzu ita kaɗai ta tsaya zaɓe ba yadda za ta yi ta samu nasara tana bukatan haɗin gwiwa da waɗansu jam'iyyoyi excellence yanzu shekarunka 77 alhamdulillah ka rayu cikin ƙoshin lafiya wannan ne karo na shida ko na bakwai da za ka sake tsayawa takara har yaushe za ka ci gaba da neman shugabancin najeriya kafin ka ja birki ka ce na daina iyakacin da allah ya bani karfin ko kuma lafiya da kuma yawan rai da ka yi ta yi har lokacin da allah ya ce a tsaya to eh, shugaban america abraham lincoln ba so bakwai ya tsaya ba zai kai ma ka kai na bakwai <laughs> ban kai na ko bakwai ba dugu to um, excellency mu koma cikin ita pdp um, akwai rikicin da ake cigaba da da wuke din nan um, kuma shi bai bar pdp ba bai shiga apc ba yana nan pdp amma kuma ya zama pdp matsala ya za ku da matsala wukin nan matsala na wajen shugabancin jam'iyya amma ai ko zaman da aka na jam'iyya kwanakin baya din shi ya zo kamar ana nuna shi ya samu nasara a tsaye da shugabancin jam'iyyar da ake yi ba ni jin haka ne ba ba zai yiwu ba ban ga nasarar da ya samu ba nasara of course ya sa mun fadi zaɓe kuma faduwan zaɓe ya samu minista to sai kuma gaga to amma yana ci gaba da amfani da resources da kudadensa da dukiyarsa da kadarorinsa da mutanensa wajen janyo to za mu hana shi amfani da dukiyar ne da kadarorin shi ba sai ya ta yi ba mu ga iyakacin da zai ya danganta a ga yan jam'iyya ko za su yadda a ci gaba da haka ko kuma ba za su yadda ba akwai wasu mutanen pdp da dama da suke barinta saboda ba su gamsu ba da abubuwan da suka faru ko a jihar su ko a ƙauyen ko a ƙasa baki daya na san kana sanar da su irin su shema irin su da sauransu za ku yi ƙoƙarin ku maido da waɗanda suke bari kuma kuma san dalili sun sanar da ku cewa za su fita ko kuma ya kuke kallon yawancin waɗanda suka bari zaka ka tarar dalilai ne wanda ya shafi kansu ba abinda ya shafi jam'iyya ba ba wani rashin gamsuwa ne sukan ce ah, ba wani rashin gamsuwa karka yarda mu bude abin nan menene ake cewa a bude shafin <laughs> domin kowa na da dalilin da ya sa yake bare eh. yawanci zaka tarar ba wai a jam'iyyance ba ne a'a ko yana so yana neman biyan bukata bai samu ba ko kuma yana cikin wani hali eh, yadda yana ga an takura mar ko gwamnati ta takura mar da wani hanya da sauransu to sai kaga ya ba da kai To Madalla a ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu na gaba domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan ambaliyar ruwa da aka yi hasashen za a samu a damunar bana a Najeriya. Bayanai akan ambaliyar ruwa da ta abu a Dubai da kuma karin bayani akan yadda Najeriya za ta iya inganta hanyoyin samar da tsaftataccen ruwan sha. Sunana Aisha Mu'azu. ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata inda muka tattauna da ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya dr umar sale anka wanda ya tsokaci akan yadda hukumomi a ƙasar za su tinkari matsalar ambaliyar ruwa da aka yi hasashen samu a wannan shekarar a yau dr anka ya kara da buƙatar aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati don tinkarar matsalar ambaliyar ruwa rayuwa ta dan adam kuma yanzu cikin hatsari da ake ciki da yawa so wannan sai an sake duba hanyoyin da za a kare dukiyar jama'a da kuma rayukansu domin wannan yakan rusa gidaje to dole a samu misali a ce 'yan kwana-kwana an samar da hanyoyi da za su iya zuwa a samu su da motoci da kuma hanyoyin da za su iya taimakon mutane idan wannan matsala ta abu. to matsalolin kala biyu ne akwai wanda yake shafar harkar noma akwai kuma wanda ke shafar shi rayuwa ta yau da gobe cikin gidaje da kuma unguwanni saboda haka kamar na san a hukumar ita kula da zaizayar kasa din ana kokarin yadda za a fitar da jadawalin yadda ruwa ma yake tafiya a unguwanni Nan zai taimaka sosai wajen tsarawa da tattare da hukumar tsara birane wa'annan idan ba haɗa kai ba ba za a iya samun cimma nasara ba so hukumomin ma idan a gwamnatacce ne akwai hukumomi kamar sema state emergency da ita planning da land da bangaren noma da kuma uwa uba bangaren muhalli da kuma lafiya so dole a ah, wannan haɗa karfi da karfi ake yi baki da domin a gudu tare a tsira tare wani abun babu yadda za a yi da shi domin a ah, lokaci ya riga ya zo yanayi ya riga ya canza wannan sauyin yanayin da ake ta faɗa ya zo saboda haka dole sai dai a shirya ya za a yi a magance matsalar idan ta afko kuma a rage a kankantar da wahalar ko kuma matsalolin da za su iya afkuwa sakamakon ambaliyar ruwa ba za ka iya hana ambaliyar ruwa ba domin abu ne yake zuwa daga Allah subhanahu wataala to kuma sai dai ka fitar da hanyoyin da za ka rage raɗaɗin idan matsalolin sun afku shi kuma farfesa adamu idris tanko shugaban jami'ar baba ahmad da ke kanan dabon najeriya ya ce duk da cewa kasar duba ta yi bayan girgije wato cloud seeding a turanci ba shi ne sababin wannan ambaliyan ruwan da ta auku ba cloud seeding kamar wata fasaha ce da dan adam ya kirkira saboda ci gaba da aka samu na zamani akan samu wani yanayi da dan adam yakan ce bari ya samar da ruwa ko da gurin da babu ruwa mai karfi wanda su wannan hukumomi na dubai a shekaru gaskiya suna yin wannan dabara kuma sukan samar da ruwa duka bincike da aka yi sai aka ga an yi baye kurkusa da wannan sha shida ga watan hudu amma ba a wannan rana ba kuma duk lokacin da suka yi sukan samar da canjin yanayi akan sami ruwa daidai wa daida ba wai irin ruwa wanda aka samu a wannan rana na sha shida ga wata ba saboda haka abin da aka nuna shine wannan ruwa da aka samu ba wai wannan baye da aka yi wa wannan girgije na wannan rana ba shine ya jawo ba sai dai kamar yadda mutane suke faɗi cewa mutane za a iya danganta shi amma gaskiya ba shine ya samar ba kamar yadda na yi bayani abu ne da zai iya faruwa a kusan kowane yanki na duniya musamman a yankin da yake yana da kamfan ruwa an taɓa samun wannan irin yanayi a wani lokaci ma ana cikin aikin haji bayan arfa ana zaune a mustalifa aka samu ruwa mai karfin gasken gaske wannan ruwa na saudi arabia shi ma kamar yanki ne kamar na hamada suwa ba su cika samun ruwa ba wanda a wannan ɗan lokaci da aka samu ruwan ji duka duka bai fa'awa awa biyu ba amma ya ci mutane fiye da yadda muka yi kirga don a layi ɗaya sai da aka ɗauki gawaki wajen mutum goma sha biyar wannan na gani da ido na. to babban abin da zan iya nuni a kai shine wayannan birane da suke cikin kamar hamada birane ne da aka gina su wanda ba a saba samun ruwa ba saboda haka za ka ga magudanar ruwa a waɗannan birane gaskiya ba a cika yin su ba a cika mai da hankali a zama cewa cewa an tabbatar da su ba domin abu ne da ko da zai yi aiki yakan yi aiki kamar sau ɗaya a cikin shekara goma goma sha biyar zuwa ashirin to duk wannan sai ka ga a cikin tsari na ɗan adam bai cika lura yana ba su muhimmanci ba to duk lokacin da aka samu kuma su ɗaya ya faru sai ka ga ya ta da hankali to za ka ga manyan birane da suke irin wannan yanki na hamada gaskiya sukan sami irin waɗannan matsaloli nasa ɓangaren kuma Alhaji AM Macika wanda yake zaman mataimakin shugaban kungiyar masu haƙar rijiyoyin burtsatse ta Najeriya ya yi tsokaci ne akan buƙatar da ke akwai ga gwamnatin Najeriya da daɗa mai da hankali don tabbatar da samar da tsabtataccen ruwa kamar yadda ake samu a ƙasashen da suka ci gaba na yamma. Wato muna da abin da ba su da shi. ta wajen neman ruwan muna da level na on the ground water ɗinmu ya fi na wasu ƙasashen turawa akwai ruwa da ake samu daga koramu to akwai ruwa kuma da ake samu daga underground water to waɗannan ruwaye duka muna da su abin da muke nema mai da hankali daga wani bangare ah, bangaren gwamnati akan abin da za a yi ruwa a yi wannan matsalar sai ta zama tarihi in an yi budget a rika kokari a implementing kamar yadda suke yin bakin kokarinsu to su kara kokari akwai wata tuntuɓa da kuke samu tsakanin ku da gwamnati? ai duk taron da za mu zo mu yi a kasashen duniya da muke halarta to sai mun haɗa wani conference report wanda za mu basu ga abin da aka tattauna kuma ga shawara abin da za a yi kuna bibiya kusan abin da matakan da suka ɗauka ko kuma a kuna gani ai eh, an ɗauka ba a ɗauka ba an gwamnati ita uwa ce kuma ta fi ƙarfin ka buɗe mata ido kai mata tsawa abin da za ka iya shi ne ga abin da aka tauna ga shi a rubuce sai ka bada kuma in an neme ka ana neman shawara sai ka bada suna bakin su domin yanzu jihohi sun ba da ɗaruruwan rijiyoyin birsace jihohi sun ba da yasar dams da yawan gaske jihohi suna nan suna gina dams dams da yawa yanzu a yanzu haka sannan uh, federal minister of water resources suma suna da dams wanda suka yashe ɗaruruwa kuma suna yin sabbi ana yin bakin kokari kokarin da ne za a kara da sa ido a nan ne kuma za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya yi mana arrai. rai yanzu a madadin farfesa adamu idris danko alhaji am macika da dr umar sale anka sai kuma dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mutara a shiri na gaba. An gaida Aisha Ma'azu, to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. dubban masu makoki sun cika titunan mashhad na kasar iran a yau dinnan alhamis wajen jana'izar shugaba ibrahim ra'isi lokacin da ake shirin binne shi a hubbarin imam reza mai rufin zinari Ra'isi mai shekaru 63 da haihuwa ya mutu ranar Lahadi tare da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahim da wasu mutane shida a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a lardin Azerbaijan ta gabas wanda ke yankin arewa maso yammacin kasar mai cike da tsaunuka. da yawa sun ɗauki ra'isi a matsayin magajin shugaban addinin iran mai shekaru 85 da haihuwa ali khamenei wanda ke da iko na koli a iran jami'ai a ukraine sun ce wasu hare-haren da rasha ta kai yau alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane akalla hudu a birnin kharkiv na arewa maso gabashin kasar ole senehubov gwamnan yankin ya bayyana ta kafar telegram cewa rasha ta bararraka wurin har sau goma sha biyar a yankin belgor na yammacin kasar rasha yau alhamis jami'ai sun ba da rahoton wata barna sanadiyar hare-hare da ukraine ta kai daga ta sama an fara iya jigilar kayan agaji zuwa gaza ta wani dandalin gadar gabar ruwa da amurka ta gina a cewar jami'an gwamnatin amurka kayan agaji na ta kwarara a cewar mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa jack sullivan jiya laraba a fadar white house ya ƙara da cewa amma fa ba su kwarara da yawa kamar yadda kowane ɗayanmu zai so saboda har ƙari mukan so janar ɗin sojan ruwa brad cooper ya ce amurka na fatan kai kayan agaji na tan 500 kulle yomin ta wannan dandalin gada wanda ya daidai da tiriloli 90 kulle yomin a cewar kafar labarai ta cnn amurka za ta ayyana kasar kenya a zaman babbar kawarta ta farko da ba mambar neto ba ce a yankin kudu da sahara na afirka cewar fadar white house yayin da shugaba joe biden ke tarbar shugaba william ruto mai ziyarar aiki Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.